وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحاب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 miladiya a wannan bagire markazin nuri islami wanda ke sakwato inda muke gabatar da karatunmu na zadul ma'adi fi hadai khairul ibad na shamsuddin abi bakar ibn muhammad az-zar'i dimashqi al-ma'ruf ibn qayyim al-jawziyya alaihi rahmatullah idan ana biye da karatun muna karkashin kokari inda malam sun ya fassara muna ayar da cewa Allah madaukakin sarki yana halitta abin da ya so sannan cikin halitta ya zabi wanda ya so cikin dangogo ya fifita shi akan saura mun yi misalai da yawa kama kama daga mala'iku da ranaku da mala'iku da annabawa da bagirgire da mi da mi da mi ya kai mu zuwa ga lokuta lokuta watan ramadana shine mafi cin cikin watanni na shekara a cikinsa akwai dare wanda aka ce madaratul qadari wanda shine mafi hici cikin darrai duka a in ku an ka ce a yini to akwai yinin yawmun nahari ran layya a yinin layya shine mafi hici wasu na cewa yawmun arfa amma malam ya kokari ya bayyana mana cewa yawmun nahari shine kauli rajihi to muna kan wannan gabar sai ya bijiro da wata tambaya wadda mu amsa A dinta ba mu amsa B dinta ba tambaya ta wadda ta haɗu kan A da B alif wa ba in muka diba shahi na 22 sama amma ga irin nuska ta mu ma irin wannan nuska ta wanda dai bai da ita ya san inda aka aji inda malanka cewa min zalika tafdilu shahr ramadan ala sa'iri shuhuri wa tafdili ashrihi al-akhiri ala sa'iri layali wa tafdili lailatul qadri ala alfi shaharin to anan sai ce fa in qulta ayyu ayyul ashrayn afdalu akarbakallahu bismillah بسم الله الرحمن قال ابن قيم الجوزية رحمه الله فإن قلت أي العشرين أفضل عشر ذي الحجة أو العشر الأخير من رمضان وأي الليلتين أفضل ليلة القدر أو ليلة الإسراء قلت أما السؤال الأول فالسؤال فيه أن يقال ليالي عشر الأخير ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحج وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان وبهذا التفضيل يزيل الاشتباه يزول الاشتباه ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فضلت باعتبار ليلة القدر وهي من الليالي وعشر ذي الحجة إنما فضل باعتبار أيامه إذ فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية malam yace fa in kulta idan kace ayyul asharaini cikin gomomin goma na farkon zulhijja kwana goma na farkon zulhijja ko ko kwana na ƙarshen ramadan shin wai cikin kwana goma goma din wane ne afdalu yafi ashru zulhijja kwana goma na darrai goma na farko na watan zulhijja awul ashirul akhiru min ramadan ko ko yinnai ko ranaku goma na ƙarshe na watan ramadan ko darrai goma na ƙarshe na watan ramadan wannan ita ce tambaya ta farko kenan ita ce alif ita ce a tambaya ta biyu wa ayyul lailataini in muna magana darrai wane dare yafi wane ne afdalu yafi lailatul qadri daren lailatul qadri shine yafi aw lailatul isra'i ko daren lailatul Isra'i. laisul qadar dai mun san shi shine wanda aka sabu cikin ramadan sanan daren da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi isra'i ko ko daren da Allah madaukin sarki ya ya ya ya umurci manzo da isra'i ko ya daukai zuwa masjidul aqsa daga nan zuwa sama ta ɗaya sa zuwa sama ta biyu har zuwa ya je inda yaka zuwa ya dawo a cikin dare an ka farlanta masa sallah hamsin kadan kadan ana riga sun hukuma biyar da dai sauran wasu abubuwa da an ka ambata cikin wannan dare wanda kaga tawa ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darajantawa da ba a wa wani annabi ba daga cikin annabawa kuma wannan daraja ta mu ma gare mu na an an ba mu wata ibada wadda kalimar shahada ita fita ita ce sallah da dai sauran wasu abubuwa malam yace idan kace cikin darre wasi sannan cikin goma yafi qultu ibnu qayyim yace sai in ce amma su'alul awwal tambayar farko fasawabu fihi amsar da addaidai an yi qal a ce layali al'ashar al'akhiri darrai goma na ƙarshe min ramadan na ramadan afdalu min layali ashir zilhijja sun yi darran kwana goma na watan zilhijja darrai in dai dare kace to dare ran da a cikin watan ramadana na kwana goma din na ƙarshe to sun fi darairan da a cikin kwana goma na farko na watan zulhijja sai ta to ayyamu ashri zulhijja su kuma an ka ce rana yini to yini yinnai na kwana goma ko ko ni goma na watan zulhijja afdalu min ashri ayyami ayyamin afdalu min ayyami ashri ramadana sun fi yinnai na kwana naini yini goma dannan na ramadana yaya abin yake yace wa bi hadha tafdilu da wannan in an kai ma wannan gwari gwari an ka bayyana ma wani yafi a wuri kaza wani yafi a wuri kaza yazulul ishtibahu da rikitar da za ta same ka ko kuruɗewar da za ta same ka sai ya kauce na cewa mi na cewa za ka samu hadisai da yawa suna fifita a kwana goma na ramadana a wasu wurare kuma a lokaci guda kuma ka samu wasu hadisai da yawa suna fifita kwana goma na farkon zulhijja sai ka ruɗe to ka ce to duka hadisan kuma ingantattu na to kuma yaya abin yake can an ce waɗancan sun fi can an ce kuma waɗancan sun fi to sai a ce ma bi itibaril ayyami to ramadana eh, ashar zulhijja wa bi itibaril layali to asharu min ramadana wannan shikenan sai ka gane karatun sai ya ce wai dullu alaihi abinda ka nuna muna haka anna layali al min ramadan su kwana darrai goma na cikin watan ramadana innama fuddilat an fifita suna bi'tibari latil qadari don la'akari da cewa latil qadar na cikinsu su su cikin su latil qadar ta jama duk sauran daraja har yanzu ana faɗe su gaba a ce kwana goma na ƙarshe amma duk darajar darajar daren nan na dai guda wahiya min al-layali kaga cikin dare take ko to saboda haka tunda cikin dare take kuma ta haiko wane dare kaga kenan ta haiko wane daren shekara duk daren shekara ta fi su hadda darran kwana goma na zulhijja sai ce to wa ashiru zulhijja shi su kuma kwana su kuma na goma goma na zulhijja innama innama fuddila an fifita shi na kwana goma din bi itibari ayyami saboda rana ranar da a ciki ranar sallar da a ciki iz saboda fihi a cikin wannan goma din aka samu dan ranaku guda uku a cikin kwana goma din aka samu yawmun nahari a ciki aka samu yau arfa a ciki aka samu yau tarwiya yau tarwiya ran takwas ga wata yau arfa yau tarwiya ran takwas ga wata yau arfa ran tara ga wata yau nahar ran goma ga wata to dan ga ayinnai to sun fi kowa yannai daraja wannan kila mun gane karatun wannan shi a hakikanin gabar da mun ka tsaya ka mu tafi mun dawo da ita saboda tambaya guda ce tambaya eh, mai gaba ta biyu bi kenan yace wa amma su'alu tsari وأما السؤال الثاني فقد سئل فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل قال ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر وقال آخر بل ليلة القدر أفضل فأيهما المصيب فأجاب الحمد لله أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر فإن أراد به أن تكون الليلة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ونظائرها ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من ليلة القدر بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في الليلة القدر فهذا باطل لم يقله أحد من المسلمين وهو معلوم الفساد بالاضطراد من دين الإسلام ما لا يتشي وأما السؤال الثاني أما تنبيا تبيو فقد سئل شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن تنبي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله Allah ya ji kanshi an tambaye shi an rajulin game da mutumin da kala ya ce ma'ana ce wannan tambayar ba ni zan baka amsa da ita ba bari malaminmu ya ba mu amsar ta an tambayi shekul islami wannan tambayar mi at tambayar ga wani an kace mai aka ce mai wani mutum ne qala yace lailatul isra'i afdalu min lailatul qadri wa a akhar shi ko wani yace a a bal lailatul qadri afdalu an kai gardama mutum ina sun kai gardama da ya ce isra'i daren da ran da an kawo sai an kace da manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa isra'i ya fi daren qadri ɗaya kuma yace a a darajatul qadar ya fi wancan sai aka tambaye shafu islami fa ayyuhumal musibu wane ne addaidai akarmaka Allah wani addaidai cikin su fa ajaba sai ba da amsa yace alhamdulillah wannan ɗabi'a ta ta magabata da aka tambaye su za su ba da amsa suna cewa alhamdulillah wa suna ƙara da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kan da su fara abin da za su fara cewa yace alhamdulillah amma alqa'ilu bi anna lailatal isra'i shi dai wanda ka cewa daren da aka yi isra'i da manzon Allah afdalu min lailatul qadr ta hidar lailatul qadr wanda a cikin ramadana shi wanda yake haka bari mu fassara mai magana ta mu san inda ta yi don tana da harshe biyu to bari mu fassara ta duka mu ba da bayanin harsan guda biyu a yi mai bayani yace fa in arada bihi an takuna lailatul lati usriya fiha bin nabiyyu sallallahu alaihi in yana nuhin in yana nuhin abin da yake nuhi ita daren da yake nuhi daren nan da an kayi isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallam ita yake nuhi sannan wala za'iruha da takwarorin wannan daren da duk shekara ta dawo daidai da wannan daren wanda aka tafi da nan manzo an ka an ka tafi aka isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana nuhin su min kulli annaku wace shekara tun sadda aka yi isra'i wannan daren da duk kuma kowace shekara daren ya sake zagayowa shine na ta takwarorin wannan wannan daren in yana nuhin afdala li ummati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi in yana nuhin sun fi sun fi falala ga al'umma annabi muhammad ya kanuhi in yana nuhin haka min lailatul qadri fiye da lailatul qadari bi haythu ta yadda ga inda fallaka hituwa ta yadda yakunu qiyamuha wa du'a'u fiha afdala minhu filatul qadari yace ayi kiyamu cikin ta ayi tsaye tsayuwar dare irin nafil fili ko karatuttukan alqur'ani wa du'a fiha da ayi addu'o'i cikin ta in yace ya afdala minhu filatul qadr yahi ayi qiyamul layli yafi ayi ya yafi ayi karance karanci Qur'ani cikin lailatul qadari ayi su cikin lailatul isra yahi ayatul qadari ga al'umma Muhammad in yace haka fa hada ba'ilun wannan ƙaryata wannan ba tattan magana na bata da asali batilun yace kuma lam yaqulhu ahadun minal muslimina babu wani musulmi da ya taba wadin haka babu da dai ba a taba jin wani musulmi ya taba da faɗin haka ba yace wa huwa ma'alumul fasad bil ittirad min dinil islam yace kai sananne na shi wannan zama ne bata ba ne bayyananne abuna sanannen abuna bilistiradi saki wawai ga kowa babu wani ka'ida babu wani kwandishin bai da kyau bata ce min dinin islam a cikin addinin musulunci in dai addinin musulunci za a magana to wannan ba ta san magana ta ba ta da asali babu wani ɗayan mutum guda musulmi da ya faɗa ga magana in dai na nufin cewa lisul isra'i ta hi waɗannan ita aka tsaya tsaya cikin eh, sallah cikin ta ya hilfi qadari a sallah addu'a cikin ta ya hilfi qadari ka to alquran cikin ta ya hilfi qadari kaza ya yi kaza in dai haka yace to wannan ya faɗi wani abu wanda babu cikin musulunci hada hada idza kanat lailatul isra'i tu'rafu 'ainuha فكيف ولم يقم دليل معلوم على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها بل بل بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره بخلاف ليلة القدر yace babu wanda ya taba cewa darajatul qadari wannan da aka yi isra'i a ciki da kuma duk darran da suka zagayo na shekara suka zo daidai da wannan daren a ce sun fi qadari babu wanda yace haka nan yace hada muna facewa haka eh idza kanat lailatul isra'i tu'rafu ainuha in ma yazan akan mun kaddara cewa in an san wane dare na lailatul isra'i in ma mun san haka wai mun ce din ma eh, ba daratul isra'i bai fi mi ba bai fi daratul kadari ba akan gina cewa wai in ma mun san wane ne dare Lailatul Isra'i in ma mun san shi ballantana ma fa kaifa ta yaya har za a ce haka walam yaqul walam yaqum dalilun ma'lumun babu wani dalili sananne aya ko hadisi su a dalili aya ko hadisi babu shi sananne la ala shahariha na cewa ga watan da aka yi Isra'i babu shi babu hadisin da yake ce ma ga watan da anka isra'i muharram ko safar rabiul awwal ko al akhir jumadal ula ko jumadal akhira ko rajab ko sha'bana ko ramadana ko shawwal ko zulqa'da ko zulhijja ba a san watan da anka isra'i ba in dai dalili ba shaci wadi ba dalili ta kamar me aya ko hadisi ba a san shi ba daya wala ala ashriha ba a san ko watan anka ce gashi goma na nawa goma na harko ko goma na biyu ko goma na karshe tun da ramadana mun ce ai goma na ƙarshe ko zulhijja mun ka ce goma na farko ko to ko ka ce watan kazana in ma ka faɗi kan ƙarya ko ƙaddarawa to wane goma cikin gomomin uku ba a sani ba sannan wala ala ainiha ba a san ranar ba litinin ta ko talata larbata ko alhamis ko juma ko asabar ko lahadi ba a san ainu din ranar ba ba a san watan ta ba ba a san cikin goma na ruwa ko goma na biyu ko goma na uku ba a sani ba kaga ashe kenan majhul na to ya zaka dauki abinda an majhuli kace ya fi ma ma'alumi sananne mai aya da hadisi eh inna anzalnahu fi lailatul qadri sha inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran duk ga ayoyi amma ka dauki abinda ma babu kace ka auna shi da irin wannan yace ni wannan dai kenan ko kaga ashe ba a sani masu cewa ana da cikin isra'i kuma ana yanzu ɗan bid'a na nan ta yi sun ma fifita ta he da wada kaci wata magana da kaji ana faɗi kaga lokacin ibnu taymiya gani kai ma wata abu sabuwa ta ko ba haka ba har ya ya saki magana cewa babu wani musulmi da ya taɓa wadan haka to kila qablahu ko to ba'dahu an samu mutane suna ta wadan haka yanzu har suna suna keɓance ranar latul isra'i da da ibada kala kala malam ma anzalallahu biha min sultani to kaddara ma yanzu ta hidin munji sun gano watan sun gano goma din na nawa na sun hada rana ta hidin munji ko to abu na kazna aji dun an ji haka din mu saurara sai ce mi sai ce balil qawlu fi zalika ba ma isa magana ba kenan yace dun magan balin nuqulu afwan balin nuqulu fi zalika balin nukulu fi zalika ba ma haka ba kai duk a maganganun da an ka naƙalu ciratuwa ko nukul jam'i maganganun da an ka ciratu sawa'un an ce musu hadisai ko an ce musu asaru ko an ce musu aqwalu ko an ce musu ara'u ko afkaru kace musu ko ga sahabbai ko ga tabi'ina ko ga musu malamai ka jingina su duk da na kalin da an kayo dukan su fi zalika a cikin maganar daren Isra'i munqati'atun mukhtalifatun ba su ba su da sanadi dunkakke mutasila a'a munqati'ana duk dai sai a ce an ce ko ko wani ya ce wani ya ce tsakanin su ga tazara mai yawa mukhtalifa kuma suna bugun juna wani ya ce litanin ta wani ya ce alhamis ta wata ya ce cikin sha'abana an ka ce wani ya ce shawwal na kaga duk mukhtalifana na duk babu tabbaci ko to mun ji wannan laisa fiha ma yuqta'u bihi babu wani abin da za a faɗi kai yanke kai tsaye a ce rana kaza ta babu to tsaddara ma an san ranar to wala shuri'a lil muslimina takhsisul lailati allati yazunnu annaha lailatul isra'i ba a shar'anta musulmi su kayyade wata rana da suka zaton ita alatul isra'i ba su kayyade ta da ni su keɓance ta da ni bi qiyamin wala ghairihi su kayyade ta da qiyamul laili ko da wani abu na qiyamul laili irin na katun alqur'ani ko na wasu azkaru ko wani abu ba ai haka ba bi khilafi lailatul qadr lailatul qadar ita ka akwai haka nan ko muna da hadisanta ga ayu na falalatta ga ga watan da mun ka sani take shine ramadana a cikin ramadana a cikin kwana goma na ƙarshe a kwana goma na karshe amara amara ma sun ka ce ya hi a ce daren 27 kaga duk wani bayani an yi ko ba haka ba sannan banda wannan kaga an ayyana ma ita sannan na biyu kuma an faɗa ma abin da za ka yi man kama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min zan faɗa ma to ya za a dokan majhul wanda bai da asali bai da dalili har a kwatanta shi har a ce ya ci abin da asali da dalili kila fahimci wannan ga dalilin nan na qadari mala yace fa innahu qad sabata fa innahu qad sabata fi sahihayn عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقد أخبر سبحانه أنها خير من ألف شهر وأنها Wa'annahu فيها القرآن وأنه أنزل فيها القرآن وأنه أنزل فيها القرآن فإنه قد ثبت saboda ni saboda itilatul qadar ya hadisi ya tabbata fi sahihaini a cikin bukhari da muslim bukhari hadisi na dubu biyu da goma sha bakwai muslim kuma hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da tara عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال دقى النبي ياتي تحروا ليلة القدر كوي كردادو كوي جرا كشريا مليلة القدر في العشر الأواخر أتكن كوانكي قوما نكارشي من رمضان قوة رمضان هذا أنهدي العشر الأواخر إتكو إتلت الإسراء قوما نوا بابو وفي الصحيحين يا ساكي فتوى أتكن بخاري دا مسلم بخاري ما ينبه حديثي جبو بيو دا تقوى a muslim mai namba ta da 1459 annahu sallallahu sallam eh, anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam da gare shi manzon Allah annahu qal ya ce man qama man qama lailatul qadri duk wanda ya tsayu a cikin lailatul qadri ko ku wanda ya qiyamul layli a daren lailatul qadri imanan wa ihtisaban akan imani da Allah ikhlasi ga Allah wa ihtisaban da kuma don kudan lada ga Allah wasira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta masa duk abin da ya gabatar na zunubin sa kaga kenan an ayyana ma Ranar ka santa sannan kuma ka san shekarar watan tara na sannan ko watan tara kwana goma na karshe a mara sannan kuma ga irin ibada da kai kiyamul lail da kai to duk wannan an san shi sannan ba nan ba dai kawai wa qad akhbara subhanahu shi Allah da kai ne mai tsarki ya habarta muna annahu annaha cewa ita lailatul qadri khairun min alf shahr ta ita an mafi alkhairi fiye da wata dubu ko suka ce wajen shekara 83 da yan watanni fiye da haka ne ibada za ka yi a cikin wannan daren ko ku ita wannan daren ta fi alkhairi fiye da shekara 83 da yan kai wa annahu kuma shi Allah da kai ne ya faɗa muna anzala fiha alqur'ana ya saukar da alqur'ani a cikin ta inna anzalnahu في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وإذا أراد وإذا أراد وإن أراد أن الليلة المعينة المعينة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وحصل له فيها ما لم يحصل له في غيرها من غير أن يشرع فيها أن يشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة فهذا صحيح وإن أراد سمكما أمسك تنبيت أم فهمتها in shi wanda ya ce latul isra'i tati to in arada in ko yana nuhin annal lailatal muayyanata ita wannan daren ba dukan dare ba ba duk daren da ya daidai da wannan daren da an kai isra'i ita dai wannan daren wannan da aka yi isra'i a cikinta a wannan ranar a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi yana raye a wannan in yana allati usriya fiha wadda aka yi isra'i a cikin ta bin nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi in yace ita ya kanuhi ba dukan dare in ta zagayo ba ba dukan daren wata shekara mai zuwa hmm, wannan daren na wannan ranar sadda aka yi ta da manzon Allah in yana nuna haka yace a daren nan da aka isra'i wa hasala lahu fiha ma lam yahsul lahu fi ghayriha yace yana nuhin a wasu abubuwa sun faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ci gaba da na falala da na daraja waɗanda ba su faru gare a wani dare wanda ba ita ba min ghairi an yushra'a takhsisu takhsisaha ba tare da min ghairi an yushri'a takhsisaha ba tare da cewa ya shar'anta a kayyade ta da wata ibada ba cewa ba wai yana nuna ibada ba abin da yake nuni da cewa dai daren nan ita wannan daren da aka Isra'i da manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu wata falala wannan daren dai Allah ya doke shi daga Makka ya kashi Baitul Muqaddas ya gwada masa ayoyi yayi kaza yayi kaza kuma sannan daren nan na ya tafi sama ta farko ya hadu da annabawa sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar تشد التبقى حسرة المنتهى عندها جنة المعوى إذ يغشى ما يغشيها ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى حظوا لقد رأى min ayati rabbihil kubra to wani dare na an kai waɗannan ya faɗi haka nan kuma an so an ba salloli guda hamsin kaza kaza an yi ni an yi ni duk ga su irin wannan falalar da nace to wannan daren shi ya karu shi wannan daren ba sauran ba wannan to ga manzon Allah ba al'umma ce ba ya fi sauran duk wani dare to in yace haka amma yace a ba ina nufin ana tsayuwa da wata ibada ba ko ko wani abu wala yace babu kiyamu ciki babu wata ibada to in yace haka fa haza sahihu muna ce mai ita wannan daidai ne eh wannan muna ba shi amsa ka ji adalci ko ba haka ba kasa sai da tsaya fassara magana din a yi mata don kare kawo mutane shubha kai dunkule kule ta ai sai haka nan to in dai haka yake nihi to i mun ji haka nan lalle mun yarda amma ko haka din yaka nufi a saurara ka a gina ka a yi foundation mai kyau amma a dora wani abu sama to mallam bai madanta haka ne yace to mun ji haka lalle amma ni walaisa وليس إذا أعطى الله نبيه صلى wa عليه وآله وسلم فضيلة في مكان أو زمان يجب أن يكون ذلك الزمان والمكان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة to mun ji haka ko to cewa ka haka ka ce daren latul isra yana da falala yana da daraja ga manzo sallallahu alaihi wasallam ai mai wasu abubuwa wanda ba ai wasu darrai ba mun gida da haka ne amma kai ya bude wata kuwa ta bid'a shine ni yace walaisa ba magana haka take ba ba zai yiwu ba idza afallahu nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fadilatan fi makanin aw zamanin idan Allah madaukakin sarki ya ba manzonsa wata falala wadda an rataye da wani bagire ko wani zamani an fahimta sai zan falala ta faru a wani wuri an ba manzo sallallahu alaihi falala a wani bagire kuma a daidai wani lokaci to ba shi kenan wai don an samu wannan falalat wannan bagirin ko wannan lokacin ba yajibu an ya kuna zalika zamanu shi kenan dole wannan zamanin da an ka samu wannan falalat wal makanu da wannan bagire da anka samu wannan falalar ba shine ka nuna afdalu min jamil amkinati wal azmina ya hi dukkan bagirgirai ya hi dukkan lokuta ba a kula ko mun yadda lalle falala da daraja da wasu abubuwa da aka ba manzo sallallahu alaihi wasallam a dayatul isra'i lalle mun yadda da su kuma lalle manzo Allah ya samu daraja da falala da ɗaukaka da wasu abubuwa da bai same su a wasu darrai ba amma ba manzo sallallahu alaihi wasallam daraja ko wata falala ko wasu abubuwa a wani bagire ko a wani lokaci ba shi ne zai ce to shi shikenan wannan falalar da aka ba manzon Allah wannan daraja aka ba manzon Allah ta yi tasiri ga habba girin har zamanin sai a ce da duk wannan zamani ya sake maimaitowa daidai wannan lokacin ko ku da duk bagirin na an ka zo wannan daidai wannan bagirin shikenan za a ce yahi ko ina kuma zamani yahi ko ina a fahimci wannan to ba haka magana take ba ka a alakanta su an fahimta kenan ko sanan bidiyoyi sun ka shigo sanan cewa idan a ce kila daga na a ce daga annabi daga annabi ya wuce a ce sahabi daga sahabi sai a ce wani wali ko sai ana wata ibada a ce wali ya binan ko ba haka ba ana tsaya wata icce a ce an tsaya sha'ilwa wata rijiya sai a ce rijiyar waliwa ne ana ganin ta da wata daraja ko mi dun ɗaya kawai kila ya dan kurɓa ruwa ko ya awala wurin ko ko dun ɗaya wani abu ya wakana daidai wannan lokacin kina fahimci wannan ba shi ka saba in mm. shi ba gire in za a fifita shi kuma zaman in za a fifita shi to Allah da kai ne kuma zai fifita wannan bagirin ba dai mujarradin saukarwa ba shi ka cewa wannan bagiri ya kowa ne ko wannan zamanin ya kowa ne an fahimta kenan ba duk lokacin da ka samu lahi ka samu walwala ba sai a ce wani lokacin ya yahi kowa lokaci in hmm, bai tasiri ga lokaci ko ko in ka sha bala'i ko ka sha wahala ka ce wannan matsayacin lokaci na in hmm, ba haka take ba ba haka take ba dai Allah ya koro ma wannan kaddarar ta alkhairi ko ta shari daidai wannan amma bai da alaka da lokacin ko da bagiren don kan ni ka ai tsahi ka a tsahi lokaci ko ko ka a canfa lokaci ko ka a canfa bagiri a kula da wannan saboda haka mun yarda da cewa daren da aka Isra'i da manzo sallallahu alaihi daraja yana mai daraja musamman ga shi annabi an ba shi falla a ciki an ba shi daraja a ciki an kai shi inda bai zo ba an yi kaza an yi kaza amma a kula ba shi zai baka lasisin ka ce yahi wani dare musamman haka ce lailatul qadari ba don ba manzon Allah falala a bagire ko a lokaci bai sa dai haka ya zan wannan bagiren ko wannan lokacin yafi ba tare da Allah ya ce shi wannan bagiren ko wannan lokacin din yafin ba an fahimci wannan shi na ma na hakorin ya ce abu na gaba sai ka karanta ko yace walaysa idza ata Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fadilatan fi makan aw zaman yajibu an yakuna dhalika az-zaman wal makan afdala min jami'il amkinati wal azmina ko هذا هذا إذا قدر أنه قام دليل على إنعام على أن إنعام الله تعالى على نبيه ليلة الإسراء كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدر وغير ذلك من النعم التي أنعم عليه بها الله ساكا ابن تيمية الخير yace hada za mu ce haka ɗazo kamar ya yadda kamar ya yadda da kadarin cewa da kaji ana faɗi cewa ɗi an yadda an ba manzo sallah sallan falala kamar da shi mai faɗi ka faɗi ko an ba shi falala a cikin lailatul isra'i an yi mai kaza an yi mai kaza falala kaza kaza wanda bai samu wata ba har yaji kamar yadda ce ito eh, an ji ma din daidai na ba ma amma dai ba shi zai baka dama ka ce wannan daren yafi ko aina ba ko sai ce hada bugu da ƙari a saurara hada wannan ho maganar da muka yi din wannan yace mi yace idza jira in an kaddara annahu qama dalilun cewa akwai dalili tsayayye qur'ani ko hadisi aya ko hadisi na cewa mi wanda ala anna in'amallahi ta'ala ala nabihi hadisin ko ayar da ta zo ta yi muna bayanin ni'imar da Allah maɗaukin sarki yawa annabi ne lilatul isra'i daren isra'i eh an gane ai kana a azama min in'amihi alaihi bi inzalil qur'an lilatul qadari ta tsere ma ita wannan ni'imar isra'i ta tsere ma ni'imar da Allah maɗaukin sarki yawa annabi ne lilatul qadari wace ni'ima yayi mai lilatul isra'i ta ce kai shi baitul maqdis daga baitul maqdis sama farko sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar ta shida ta bakwai ta takwas har zuwa inda an ka zo ko ta bakwai babu ta takwas ta bakwai ko har zuwa inda an ka ce ko an ka dawo da sauran abubuwa ko wane dalili gare ka da ka cewa waɗannan abubuwan da an kahi sun fi ni'imar da Allah yawa annabi a cikin yatul qadari wacce ni'ima inzalul qur'ani ni da gare ka wanda ka ce waɗancan sun yi inzalul qur'ani tunda Allah da kai ne yace shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran sannan a cikin watan sai ya kayyade yace inna anzalnahu fi lailatul qadri faɗa min wace daraja wace karramawa wace falala ta falala saukar da alkur'ani wace mu'ujiza ta ta tsere mu alkur'ani wace daraja ta ta tsere mu alkur'ani in ya zan cikin tulkadar ayyamai wasu abuwa sun ɗara abinda an kai cikin tulkadar sun ɗara na tulkadar duk waɗancan daga makka da madi da makka da baitul muqaddasi da sama ta harko da sama ta biyu da ta uku da ta hudu zuwa ta bakwai har zuwa inda ya zo banda shi Allah madaukakin sarki dukkan su makhluqatuna duk makhluqatuna amma wal qur'anu kalamullah laysa bi makhluqin ya saka ce to wannan kaga har yanzu in mun ce kaman mu ce ma i magana ka kamar ta dan hanya ko ashe kuma ta bauɗe har yanzu kuma dai ashe ba dai ba ta yi ba dai kuma an dawo wannan duka muna son abin mutum dai da limana har ya gano dai bai da gaskiya ko ba haka ba to wannan yace in ma mun ka dauki cewa daren da kace yace Isra wa manzo Allah falala sai mu ce ma mun yadda amma bai zan dalilin a ce ya fi saura ba sannan ma cewa an yi mai falala he da saura ba mai da wannan ba mun ja mai layi mun ja mai layi don babu wata falala da darajar ta kai saukar da alkur'ani to saukar da alkur'ani ko ba cikin ba da lati isra an kai shi ba latul qadri an fahimci wannan فنوى الكلام في مثل هذا والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمور ومقادير النعم التي لا تعرف إلا بوحي ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل ليلة الإسراء فضيلة على غيرها نعم. لا سيما على ليلة القدر نعم. ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وآله وسلم ومع هذا فلم يشرع فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية بل غار حراء الذي ابتدأ فيه نزول الوحي وكان يتحراه قبل النبوة لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة مدة مقامه بمكة ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها ولا خص ولا خص اليوم الذي أنزل, أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها ولا خص المكان الذي ابتدأ فيه بالوحي ولا الزمان, ولا الزمان بشيء ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات كيوم الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك من أحواله رحمه الله ابن تيمية can gutsuren magana da na faru ban karasa ba yace da sai yace yace wa ghairi zalika min an'ama alaihi babu duk cikin da aka yi na Isra'i babu ni'ima da ta kai ni'ima saukar da Alƙur'ani a cikin lailatul qadr ko da wasu ni'imomi da an kai mai cikin daren lailatul qadr ba ai saukar da qur'ani dai ba akwai ni'imar da aka cewa daren in yafi yafi alfu shaharin ita ma babban ni'ima ce alfu shaharin shekara 83 sannan kuma gashi ya ce man qama man qama lailatul qadr imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi daren isra ya ce mai haka bai ce mai haka ba kaga ashe akwai wasu abubuwa ba qur'anin ɗaya ba suna ban tunfayi ba malam yace wal kalamu wal kalamu fi misli hadha magana irin wannan bagire na cewa ka kayyade wani abu ka ce ya yi wani abu ko ka kayyade wani wuri ko wani lokaci da wata ibada ka ce ya yahtaju ila ilimin bi haka ikil umuri shina buƙatar ilimi da sanin haƙiƙanin al'amari ba zato yaka bukata ba haƙiƙani kwankwancewa farar gaskiya ka bukata wa maqadiran ni'amin lati la tu'rafu kuma yana sanin yana bukata a san gwargwadon ni'imomi an-ni'am ni'imomin da waɗannan da ba a sanin su illa bi wahayin sai da wahayi ehe irin waɗanda wannan kamar jan kunne ne malam kai yace irin waɗannan abubuwa to ba a azarbabi cikin faɗin waɗannan maganganu sai da ni sai da sanin haƙiƙa al'amari kuma irin cewa ni'ima kaza kaza na da ni'ima ko kaza kaza kaza kaza ba a waɗanda ba a sanin su sai da wahayi to bagire na wanda yana bukata a samu ilimi gare sannan wala ya li ahadin baya halatta ga kowane mutum an ya takallama fiha shi magana ga duk al'amurra ko waɗanne iri ne bila ilmin babu ilimi haramun na wannan mun sani sannan yace wala yu'rafu an ahadin min al in ko haka na to mu dawo karatu mu binciko akwai ilimi game da wannan daren sai ce wala yu'rafu an ahadin min al babu wani ilimi da an ka samu ba a san komai ba ga wani ɗaya daga cikin musulmi annahu duk waya sun ka gabaci malam annahu ja'ala li lailatil isra'i fadilatan wani musulmi da ɗai ba a taba jin ya sanya wata falala ba fata falala ko wani fifiko ga daren lailatul isra'i ala gairi akan waninta wanda ba wanda ba isra'i ba babu ba mu taba jin haka ba ba ga sahabi ba ga tabi'i ba kowa ba mu taba jin haka ba an kula da wannan sai ce la siyama ala ballantana ma a ce wai hayya fi lailatul qadari kai ko ordinary dare ordinary wanga na yau da kullun babu wani malami da ya ce ko wani babban mutum ko wani sahabi ko tabi'i da ya taba cewa lailatul isra'i ya fi wani dare wanda ba daren ba ba malatul hmm, dare ba daren wani dare babu wanda ya taba ce haka yace mi yace wala kana sahabatu sahabban manzo da kansu ba su kasance ba wattabi'una lahum bi ihsanin da mutanen kirkin da kabe da su ba su kasance ya kasiduna takhsisa lailatul isra'i bi amrin min al-umuri ba su kasance suna nufata suna nuhin dalil isra'i su kayyade shi da wani al'amari daga cikin al'amurra babu abinda suka yi su ce gobe ko jibi ko rana kaza kun san za a yi kadari ya kamata in kaza ko ya kamata a ce a ibada kaza ko a karanta qur'ani lokaci kaza ko a yi ko a wanka babu wanda ya taba cewa a yi in dai da cewa tilai tilai isra'i ba ma ba wankan gare da yake an halatta ma shi ko ina to kadde ka faɗai ka alakanta shi tilai isra'i ba a taba ji ba yace ni yace wala yazkuruna ba su ma an batonta shi yasa mu da yake alhamdulillah akan hayar su muka ji sai ba ko santa ba ko ba ko sanar yaushe sheta ba ko san wata ibada amma da ka fada wani zango sai ka ji a musamman akwai ranaku na ta yace su ba su ko faɗinta wani hada kai dun haka na da yake sahabbai ba suna son karɓi ilimi ga mazan Allah ba ina ba suna son karɓo gare su ba su ba su faɗinta ko to dun haka ya zalla yu'rafu ayyu lailatin kanat ba a san wani dare take ba babu wanda ke cima ga daren kaza a tanin ko talata ko larba ko sha kaza ga wata ko 20 kaza daga wata babu wanda ya san wannan wa in kana al-isra'u duk da cewa mun yadda fa kakkuce ba ko kakkuce makiya annabi ka saka suka cewa ko a duk da mun yadda cewa isra'i min a'azami fada'ilihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya cikin manyan manyan falala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cikin mu a wanda muka gidadawa muka muka kambamawa muka bugun gaba da cewa an wa manzon mu da wata daraja da ba dukan annabawa ba ko ba haka ba duk wani annabi a ƙasa aka aiko shi babu wani wanda Allah maɗaukakin sarki da kai ne ya gayyata waje ne sai manzon sallallahu alaihi wasallam mun san wannan yana cikin manyan manyan falala amma ba ba shi ka ba mu lasisin mu shar'anta wani abu daban ba an fahimci wannan ya ce wa ma'a hada duk da haka duk da cewa tana cikin mafi falala na annabi sallallahu alaihi wasallam wuraren daraja na annabi falan yusharri' shi annabi falan yusharri shi ana bai shar'anta takhsisa zalika zamani keɓance wannan zamanin badaran din wala zalika makani ko ko keɓance wannan bagirin inda aka kama wannan buraka ya hau bai keɓance shi ba bi ibadati shar'iyyatan da wata ibada shar'antatta gata shekara duk ta zago a ce ayi ko da ko wata kabiri ko taslimi ko na babu bale sallah bale wani abu babu an fahimci wannan bal ba bayanan ba isra'i ba bari mu ambata ma wani bagire ma da kila in ma wata falalatta kila ma za a ci ya dara ya dara bagiren bagiren da aka kawo buraka ko don bagiren da aka kawo buraka bagire na ko to akwai wani wuri ma shine mi shine garu hira yace bal garu hira kogon hira allazi ubtudi fihi ubtudi fihi binuzul wahyi wanda shine an ka fara saukar da wahayi shine an ka saukar da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ko har zuwa aya biyar na wannan surar kaga sauka alqur'ani ko to shi wannan din annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yataharrahu shi wannan baginin din garu hira annabi yakan jewaye wannan wurin yaka kirdado yaka yana zuwa wurin qabla nubuwa ko kamu annabtaka duk yana zuwa wurin ko mun san da wannan amma gashi lam yaqsiduhu annabi bai taɓa tashi ya zo wurin ba kuwa shi annabi wala ahadun babu wani ɗaya min sahabi daga cikin sahabban annabi da ya zo wurin da nubuwa bayan annabtaka ran da an ka kawo ma annabi sallafin annabtaka to dan nan ya san cewa yanzu babu wani abu da zai yi sai abin da Allah ce ya yi babu wata ibada ba wani bagire ba wani wuri wanda adda alhorma ko adda daraja ne wata ibada sai wanda Allah ya faɗi sannan Allah bai faɗi ba ko tun sannan annabi bai taba zuwa ba kaga kenan so ka tayi yanzu ka kama garo sauri garo hira'i ka bai da wani amfani Allahumma sai dai sai dai dun ɗebe ke ido ko ba haka ba don ka ɗebe ke ido an bai da lada ciki kila ma akwai zunubi in ka ɗauki ibada za ka yi wa a fahimci wannan annabi sallallahu alaihi wasallam gashi yana zuwa wurin fa qablun nubuwa kamun annabtaka a wurin an ka saukar da iqra bismi rabbikal kaga wurin ya kamata a hankali yanzu yana da daraja wurin da an ka fara saukar da abu kasu ɗanan ya kiyaye farkon wuri da ƙarshen al'amari to amma annabi bai girma wurin ba saboda ni saboda kukula shar'antawa ga Allah take ba kai dan adam shawa ka sa ka shar'anta abu ba a kula da wannan mun fahimci wannan sai yace ni sai yace wala khassa li yawm alladhi unzila fihi alwahyu annabi sallallahu alaihi wasallam bai kebance ranan nan da an ka fara saukan mai wahayi ba bi ibadatin ga wata ibada ranar da an ka fara sauka mai wahayi wasu kaga sun su ambace ranar mun dai san manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambace ranar ko akan suna cewa sunanta litinin ko muna da hadisin cewa ranar litinin ta ko eh eh an tambaye ce zalika al-yawmul ladhi wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi an ka tambaye game da daren al-qadari yace zalika al-yawmul ladhi wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi shine dar shine shine yinin da an ka haiha a ciki kuma yinin da an ka fara saukan min da aya a ciki ko ba haka ba eh to kaga amma ba ce a keɓance kuma ran litan da wata ibada sabuwa ba ko to in kace to yanzu kaga ka saba abin farin ciki dare an kai annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma dare an ka sauka mai ko to daren ya mutu daren ya rasu barin ya hausa sakwato ko mai hankuri ko ba haka ba daren ya rasu ko ce ranar ya rasu ranar ko kai kenan in ko za ka yi farin ciki da ran litinin cewa ai annabi ko to ran litinin ya rasu ya kamata to sai ka yi ka zaɓi guda kaga in kana yi sai mu ce ba wani abu na ba sai mu ce mina yaci ne haka yi murnan mutuwa ta ta haka yi haka za mu ciya ko in ka ce kai murna ta sai mu ce a ah, murnan mutuwa ta tana haka yi to kaga saboda haka ba a keɓance yini ko dare ko wani abu da wani abu mu kula da wannan to annabi daren da an ka fara wani mai littafi mai karatun tarihi ya ce ran litinin na ko litinin sha biyu ga wata ko sha biyu ga wata karan watan jun watan jun daidai da watan jun ran litinin karfe goma sha biyu da rabi da minti uku haka ya ambata ba san wanda anka ya gano ba ko da bugun kasa ya sauransu da sauransu eh eh har ya ce ya siffanta irin yanayin da annabi yake tsaye yana tsaye na ya bibi ka'aba kawace guda bisa duci kawace guda ta dan gangaro kasa tsaye yake ce ma to Allahu alam duk wannan irin waɗannan kaga eh zakewa da kaudi da wasu abubuwan da ba a bukata a ambace su ko ba haka ba mhm. Allah ka mu gani to annabi dai bai kebance wannan yinin da an ka fara sauka bai aya ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa ba bai kebance shi da wata ibada ba sannan wala khassa al makan alladhi ubtida fihi bil wahyi wala zaman bi shay'in bai kebance bagirin da an ka an ka fara sauka mai wahayi ba da lokacin da an ka fara saukar wahayi ba bai kebance da komai ba bai ce ai komai cikin wannan ranar ba kaga irin waɗanga masu kokarin sabon shekara ta musulunci su ma a basu kaza kaga da shirme na akai ko ba haka ba mm, ba ba a wani keɓancewa da wata ibada ko wani abu daban wa man khassal amkinata to in ku annabi bai ba ko to wa man khassal amkinata duk wanda ya keɓance ba girgirai wurare wal azminata da zamunna jam'in zaman amkina jam'ul makan ya keɓance su min indihi daga ƙashin kai ne shi ka gani ya kamata wurin nan yana da daraja ai wani abu ya keɓance shi bi ibadatin da wasu ibadodi li ajali haza dun ɗaya wannan dalili na cewa an fara wani abu na alheri a wurin wa amsalihi da matara kama misalan irin waɗannan yayi haka to kana min jinsi ahlul kitabi kakka raba shi da ba da ba yahudanci na nasaranci na min jinsi ahlul kitabi jinsi ahlul kitabi na a gani yasa malam mu yi hankali ga wasu abubuwa yana cikin jinsin ahli kitabi alladhi ja'alu zamana ahwalil masih wanda sun ka dauki lokutan zamanin da annabi Isa alaihi salamu ya fada cikin wasu abubuwa suna ɗaukar daidai waɗannan lokuta akan kirdado lokaci na na wasu abubuwa kamar mi Allah gafarta mala suka ɗauke shi ni mawasima lokacin ayyuka na lokacin ayyuka wa ibadatin da kuma ibadodi su riƙi yin wannan abin shi a lokacin ibada kuma su riƙi yin wannan abin shi a ibada kamar mi kai mil miladi kamar ranar haihuwa annabi isa ba ko ba haka suke ba ko eh ranar kirsimati ko xmas ko ba haka ba daidai da duk wanda ya kirsi duk wanda ya yi maulidi mauli na kowa hatta da na annabi sallallahu alaihi wasallam bai da bambanci da kirista a wannan wurin bai da bambanci ba bai da bambanci da kirista Kirista ya yi murna cewa haihuwa annabi Isa, ko ba haka ba, kuma an soke su an ce ba su yi daidai ba annabi ya kyamace ranar ya yi tsoratarwa game da ita, to misa kai shi na annabi Sallah Sallah baka bambanci ɗaya kenan, to wai ma in na annabin ka yi ba, in ma na annabin ka yi, to sai an ka wuce na annabi yanzu. za a na kaza za a na kaza za a yi na shehi za a yi na wani mujaddadi za a yi na ni za a yi na ni to la in kai na wani shehi ko na wani mujaddadi ko na wani abu ko wanda ya Jesus ya hika ya hika alheri duk Jesus annabi na Jesus annabi na haka nake cewa ko ko zo haduwa ya kira wani wanda ba Allah ba wanda ya zo haduwa ya kira Jesus ya kara shi Jesus annabin Allah na kiran annabi ya kira kiran wani wanda bai ko kai daraja annabi ba wanda ma Allahu alamuna ko ba haka ba a kiyaye din in ma dai amma zabbo zawota sai yanzu wanda ka kiran shehu in zai faduwa in ka kira jizu sai ce maka hin ko ba haka ba kaga banza ta kore yi an fir'aun na ka ce ma Musa kahiri ko ba haka ba kaga yana kiyaye ta hauka annan saboda haka duk wanda ka keɓance milad ko na annabi din ma din wanda aka ganin cewa shine abdul khalqillah ko balle na wani to huwa min jinsi ahlul kitabi saboda ni saboda su sun ka fara wannan kuma wannan shi ya kawo malam musulunci sun ka haranta hatta da birthday wanga wanda bai da alaka da addini kila an fahimta saboda ni saboda dabi'a ta wanda duk ta samu asali ga kiristoci suka sa su duk jami guda ko suka ce illa dai in kai na maulidi na addini bid'a ita ko bid'a ta hi ita daga shirka sai bid'a in ko kai shi ba don addini don danka da murna da burgewa zama dan boko da mi da mi da mi shi kai to shi ko nan kaba'ira kaba'ira ta tunda sabon Allah haramun ta fa eh haramu ba kaba'ira ba kenan to wannan daidai na kamar ne kama haihuwa annabi Isa alaihi salamu ko kai ko kai jinsi da shi wa mi kuma yace kayumil milad wa yawmut ta'amidi da ranar milad haihuwa annabi sallallahu alaihi annabi Isa alaihi salam da ranar hangi sadda an ka hange shi ranar a mi aka ce mata wacce Xmas ko ita ko ran Good Friday da Easter Monday ko da rana suka ce an kere shi da rana kuma bayan kwana biyu kuma tashi ko duk dai gata nan eh to duk ɗaina to duk wanda ya yi wasu abubuwa ko murnan mutuwar wani ko murna haihu wani dan jin mana dan jin mai da shi da bai hude ko ba da sari ba nan faɗi ba haka mallan faɗi yau ba ni nan faɗi ba kakka ce na ce a'a ka ce haka ka gani cikin zan ma'adi yau ba shi kenan ka huta ka ka gima da kowa na malam yace ni mala yace wa gairi zalika min hawali da sauran wasu abuwa na halulaka shi annabi Isa da sun ka dauka suka yi tai eh duk ka duk suna da aka yi tai in muna son mu san kamancece ne a tsakanin yan bidiya da da suka dauki kowane digo kowane tako na ahlul kitab yahuda ko kiristoci suka kada suka sakada cikin addinin musulunci a karanta aljawabu sahih liman baddala dinal masih in ka karanta shi haka mallan kila Allah ɗaya ka kare ka in baka ce duk yanzu an an ka harta ba su zaka duk wata bid'a da aka yi mana yanzu asalin ta daga yahuda ko nasara gaba ɗaya mallan ya tsaya Ibn ibnu taymiya da ma shi ya tsaya ya ta comparing tsakanin ɗabi'a ko bid'a da mutanen da kaciya musulmi na suka yi da bid'o'in da waɗanda sun ka gabace su suka yi sannan yanzu ya kuma iqtida'u siratul mustaqim mukhalafatu ashabil jahim wanda ya fassara ayar latattaba'unna sanana man kana qablakum sanana ko sunana duk an karanta sanana man kana qablakum hazwa al-quzzati bil quzza hatta law dakhalu juhra rabbin la dakhaltumuhu kan wannan hadisi ya yi littafin sa iqtida'u siratal mustaqim mukhalafatu ashabil jahim ashabul jahim yana nufin ahlul kitabi yace samun hawa hanya daidai in kana son ka wanya daidai a ce kana bisa siratul mustaqim to sai an ga aikin kare kakaf ya saba ma ashabul jahil su ne yahudin nasara Allah sa mu gane wannan kenan yace akan haka kenan kaga ba a kibance wani rana ko wani ni ko in ka kibance wata rana ko wani ka zan kai da yahude dan jimma dan jimmai to cikon magana yace wa qadara وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة يتبادرون مكانا يصلون فيه فقال ما هذا قالوا مكان صلى, صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد إنما هلك من كان قبلكم بهذا فمن أدرك فمن أدرك فمن أدركته فيه الصلاة فليصلي وإلا فليمضي yace wani abu da muka faɗa ma ba mu muka fara ba Umar bin Khattab dukkan sahabbai suna yi muna da asari wa qarra Umar bin Khattab radiyallahu anhu Umar bin Khattab ya wata rana ana tafiya ya ga wasu jama'atan wasu mutane ya tabadaruna suna argangan sun ruga da gudu ran ana ce aka kanuri aka sun yi ruu suna gaggawan makanan su zo wani bagire na fihi suna sallah ciki a ah! yagga didididi kowa na sun ya samu dan wannan shiga wannan wurin kalu sai ce musu ma hal ami ah, an ah, wannan abu menene suke haka kalu sun kace makanun sallah fihi rasulullahi sallallahu ai bagirin nan baka sani ya umar ai bagirin annabi ya taba biwa wata rana tsaya wurin yayi sallah kaga wafaka ta an ka samu ko in mm, daidai da ya zo daidai lokacin lokacin sallah yayi فقال سيتشي مسو أتريدون أن an biya ikon مساجد kuna son yanzu a ce ko kuna son ku gurabu sawu wuraren da annabawunku suka wuce kuna son ku su a matsayin masallaci manzo sallallahu dama ya ya faɗi a harshe ya yi addu'a bala'i ga duk wanda ya wannan ko ya faɗi haka nan kuma ya roƙi Allah kada Allah ya sanya kabari ne zan irin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa yace to kuna son ku yi haka yace musu yace inna ma halaka man kana qablakum bi hada wayanda a ku sun halaka na su a su yahudin nasara sun halaka na da irin haka da an ce annabin su ya taɓa biya wurin ga koko wani abu koko wani abu yanzu suna argangan su yi wannan abin wala ya ba in ka zan haka in annabi ana yin abin da annabi ya taɓa ko ku abin inda annabi ya wuce in dai shi annabin bai bai ce wahayi ya sauka ga wurin ba a yi haka a riƙe wannan wurin ibada duk inda ka ji an riƙa wurin ibada makka ko madina ko ina sai da an ka saukar da aya kai ne ko hadisi manzo sallallahu ya tabbata safa ne da marwa ne da ina ne duk ayoyi ko hadisai sun sauka cewa an mai da wurin nan mashi'ar wurin ibada ko ba haka ba amma in ba haka nan ba duk wani wanda ya rike wani abu warin wata ibada ko manzo sallallahu alaihi wasallam kayin ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ko ya taba wannan wurin ko yayi kai to ya shar'anta wata ibada wadda Allah bai shar'anta ba abin da kaso in ce to annabin fa to ina a ce wani na yi haka nan yanzu hadin mun dama dai ka san dama filan na ko ko ko dama dai barata cewa a ah, manzo Allah maulidi ba annabi aka rihin ba ko ba haka ba ba annabi aka nuhi ba cewa a ba annabi wani abu ba haka ba shi aka ne ba tunda inda shi aka ne sai a tsaya garai ko ba haka ba to yanzu an ka tsaya an ka wuce an ka kama na wani na wani na wani na wani shikenan yanzu har an koma na saura ko ba haka ba da ba girgirai din da rana kudin da komai Allah ya shi mu mi Umar yace inna ma halaka man kana qablakum bi hada haka sun kai sun ka halaka saboda haka abin zan umurta ku faman katu salatu faman adrakatu fihi salatu duk wanda sallah ta riska a wannan bagiren falisalli sai ya sallah daidai an kai ko kila ta kawo ka nan dan kwanta ka tayi sallar ta yi ko azhar ko wani abu ko suka za ka yi sallah ka a madadin kawai wurin sallah dai na ka doka wa illa in ko ba sallah ta yi daidai da kana wannan lokacin mu falyambi kawai a wuce a wuce saboda ka babu wani cewa rikon dan wani wuri ko ko wani abu wani wata ibada gaba guda ta rage mu dan tsofaye ta kadan to mu tsaya وقد قال بعض الناس إن ليلة الإسراء في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من ليلة القدر وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء فهذه الليلة في حق الأمة أفضل لهم وليلة الإسراء في حق في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل له wannan magana da malam yayi wato cikin iska ta kusan cikin iska ciki na babu da ba daidai take ba amma dai bai tsaya mai da raddinta sai a gaba amma ya ya ishe ka raddinta bai ce annabi ya ce ba bai ce sahabi ya ce ba bai ce mallan ya ce ba bai ce malamai sun ce ba cewa yau kada kala ba'dun nasi wasu mutane na cewa soke tana yi an fahimta mutane na cewa ko ehin inna laila wannan wani wai gwari gwari na wani dogon karatu na wanda bai da ilimi karatu na babu ilimi ciki inna lailatul isra'i wai dare isra'i ko fi haƙƙin nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi afdalu min lailatul qadari ya lailatul qadari ga annabi muka rihi wa lailatul qadari amma lailatul qadari bin nisbati ila al-ummati ga al-umma mu kenan afdalu yahi min lailatul isra'i ko mu saboda laifin kadare gare mu nan muka samu mu bota mu Allah botar da ba mu dama mu yi mu samu abin da yafi dare dare dubu shekara 83 da yan kai da sauransu mu samu gafara mu samu kaza mu sabiya bukatoci saboda haka mu gare mu ta tunda ba ko san wace ce dare alisul kadari ba alisul isra'i ba amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ai cike samu falala kaza falala kaza ko ba haka ba cewa haka har a yanzu inda an ka tuma an ka fadi ai kaulin wahidu lati kadai ko ga annabi tahi tunda abin da mun ka faɗa ba na cewa babu wata falala da darajar ta kai inzal qur'ani saukar da alqur'ani cikin ta babu ta duk alkhairin duniya gari ya ciki ba cikin qur'ani yake ba kaga har yanzu magana da an kai amma malam zai ganta wannan gwari gwari na karatu na mai irin magana gata da aka a ce karatu a ce kai wani akwai karatu amma bai hore koyi ba shi la he kai to eh eh wai na to yace ma malam wani malami Allah ga wata malam ina auren uwata yana ya halatta wai aure uwa tai sai malam ce eh fihi tafsilun sai ayi gwari gwari akwai sadda yake halatta akwai sadda bai halatta saurara ka ja sai ci to yawa karatu sai ci kaga dai in budurwa ta ba ta taba haihuwa ba kana auren ta in ku ta taba haihuwa baka auren ta sai ci ka malamai magana annaba akwai ilimi me an ka ce a wannan eh, kira kun gane amsar shirme na kai mai babu ta kenan hon uwa ta tambaya na aurenta an kace in ba ta taba haihuwa ba na aurenta to ba ta taba haihuwa ba ta haihuwa eh kaga ba ilimin ba karatu na ba kawai sauran labarai na to irin wangana haka ka zan ga mallamin akwai ilimi gwari gwari kenan suna danganta wannan hikima ga Abu Hanifa shi ya wani wannan hikimar wasu na danganta shi ga wasu malamai da dama Allahu a'lam yace to fa hadhihi latu fi haqqi al-ummati abdullah yace wannan gannatul qadari ga haƙƙin al'umma annabi Muhammad ta fi musu wasu isra'i fi haƙƙi rasul sallallahu abdullahu amma dan isra'i ga haƙƙin manzo sallallahu ta fi haka wasu mutane ka cewa amma ni ce muku ba haka take ba kila an fahimci wannan karatu can gaba zai kai mu insha Allah ina jin da wannan lokaci dan karatu mutane saboda gabar da zamu shiga tana da tsawo kware da gaske gaba ce kuma kasan malam bai bari ta kwana yawmul jumu'ati da yawmul arfa shi ko wani to ita za a yi eh alaka sanarwa ce ko to masha Allah kamun malam kila ya bada sanarwa akwai a ah, hmm? eh wannan tambaya amsa ta ta biyu malam wani dan gida a wani wata ne da rana tambaya ta farko dai an riga amsa ta ce assalamu alaikum ko akwai wata daraja da ke cikin daren isra'i kila an fahimta na da cikin karatukan da muka ambata mu ambata ta ko ko akwai ta mu ba gare mu ba ko amma dai mun yarda da cewa an ga manzo sallallahu alaihi wasallam da daraja a wannan daren kuma wannan daren ayanan ne na wancan da an kai ba duk daren da sun ka zaki maimaituwa ba tambaya ta biyu to malam wai an bid'a wanne wata ne da rana suke cewa ranar daren isra'i da don mu kiyaye ha to ka je ka tambaye su wow ba ni ka tambaya ba ni ban da shi ban san shi ba ma kuma abin da faɗa ma ba a san wane wata na ba ba a san wane dare na ba kina fahimta su wane dare sai ka je ka tambayi dan bid'a kan gwakku ko ba haka ba sai waye kiyaye ko ka kiyaye ni wannan ya tuno min da wani abu duk da lokaci yayi amma zan bar shi bid'a kala duta akwai bid'a fi'liya akwai bid'a tarkiya bid'a wani abu yi ne shi ad bid'a shi ko wani abu yi ne bari ne shi ad bid'a to shi ko kare kai san ranar ta dun yayi to ya bar mi ciki kashi mi kashi sallah ciki ko kashi wanka ciki ko daren nan kashi kashi kiyamul laili kan kenan kuma kakace ya girma daren kyakyaci ko ba haka ba in ya sandarin tsoron nan sai ta kwana ne ko kyakyaci kuma ya ɗauke daren wata tsaya ko mu gari mu shi muka so a kauce ma ka shi dare kamar na kowane lokaci shi nan haka dai ka so a bashi ba bukatar sani ne tunda Allah bai ambata ma shi manzo Allah bai faɗa ma shi bai ce ma rana kaza bai ce ma wata kaza bai ce kwana kaza ba babu bukatar ka san shi haka yi dokan mai wani mataki na musamman a fahimci wannan amma in kana so kwan su dun kwankwanto sai ka sai ka tambayi dan bid'a ungwakku Allah ya mu gani eh ni dai ban san shi ba abu na gaba a karat na'am saboda wani ba Allah haka ana Allah ya mai rasuwa to muna fata ga yan uwa a taya shi addu'a Allah shi gafarta masa an ce da shi an ka rufe karatu lokacin da muka rufe karatu kamu a je hutu kuma dama dai rayuwa duka tana ga hannun Allah sai gashi mun dawo mu dawo da shi ba Allah ya ji kanshi Allah shi gafarta masa Allah ya sa ya huta wasu ta shi addu'a sannan game da bayanin basuwa jiya na karatuttuka da jiya da shekaran jiya na malam Mustafa wanda zai muna can unguwar maberata can cikin iddi kana wuce iddi da ka shiga cikin hanyar ta iddi ka wuce nan nurul huda islamiyya din nan ka dan ƙara ba gaba zuwa nasiha fi wata din ka ƙara ba gaba to za a dan aje masu daraktan naka zuwa wurin shiga insha Allah ina jin bai da wuyar ganewa in dai ka zo daidai lokacin karatun za a fara karatun ran Lahadi tsakanin maghrib zuwa isha'i insha Allah ta'ala Allah shi kai mu kuma muna mala addu'a Allah ya sa Allah ya bashi muwafaka ah, na'am ko littafin da za a yi haka kwarai za a yi sahihu fiqh sunna mun san mun sha nana ta akwai fiqh sunna na sayyid eh, sayyid sadiq wannan da Muhammad Afidi Albani dauka yayi mai takharija ta mai gyare gyare wanda ya samu gyare gyaren tamamul minna fi ta'liq ala fiqh sunna to ba shi ba eh ba shi ba ba fiqh sunna ba na sayyid sabi shi wannan ma ba a mace mai sahihi don ka gane bambanci shi fiqh sunna da aka ce mashi amma wannan wanda malam zai sa an samu sahihu fiqh sunnati waye shi Abu Malik yayi shi kawai ina son dan takaita Abu Malik in bashi haka nan saboda kaɗan wuce mallan da bayani in an zo za a fara karatu zai muna sharhin sunanai da wane ne shi da tarihi game da shi da wasu abubuwa da shi mu san sunan da sai da muka kira ne insha Allah kuma littafin mujalladi hudu na ya masa mujalladi hudu har yanzu ma yayi wani wanda zai dan ciccika wasu yan babubuka da an ka tsallake ya sake wani ne ya sake na buyuwa yana da shi ma duka ya zambiyar kuma an ce yana na yana wasu gyare-gyare ala kulli halin dai Ah, sai ka zo jibi insha Allahu ah, za ka samu bayani insha Allahu Allah ya sa Allah ya taimake shi sabu na gaba sauran salwa babu wata to ba malam ko a ah, wannan taka ce a wai mm. ok to sai page inda da an ka buɗa na karatuttukan da aka gabata na facebook yan uwa sun abin nan sun yi kokari sun dukka tun nan Allah sai yanzu zuwa an jima bancin ana samu ne a whatsapp sannan kuma an buɗa mai page a facebook sun sa eh, ni suka zaku Ibrahim Usman da kayi lakin za ka iya ka shiga kuma abin zai sami za su dai ba da bayani eh, a cikin bayanai insha Allah ta'ala eh, Allah taimaka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك